الشيطان الرجيم ولكل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا ولكل وجهة هو موليها <clears throat> فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا a lokacin da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa a lokacin da aka yi aka canza alqibla aka ce a dawo daga baitul maqdis ana kallon ka'aba to sai mafitintinu suka tashi yahuda masu sata da fitina wannan ya fadi kaza wannan ya fadi kaza da munafukai da su wane ne baki daya to shine aka ce ai fuskantar alqibla ko ka fuskanci gabas ko yamma ko baitul maqdis ko ka'aba ba shine asalin aqida ba ai addini duk asalin shi aqida tunda an hadu a cikin aqida a cikin tauhidi ta Allah da imani dan wannan ya fuskanci wannan wannan ya fuskanci wannan ai ba shine yafi muhimmanci ba zaka ce wali kullun wujhatun huwa muwalliha nasara na da inda suke kallo yahudawa na da inda suke kallo sannan musulmai kuma aka ce su fuskanci ta su fuskanci kaba abinda ake so shine fastabiqul khairat ku yi gaggawa ku yi rige-rige a cikin tabbatar da alkhairi ta Allah madaukin sarki da imani da ayyuka na alkhairi baki daya aina ma kunu duk inda kuka kasance ya Allahu jami'an Allah zai tattara ku ranar tashin alkiyama yayi hisabi yayi sakayya inna Allah kada ka ce to ya za a yi haka ya faru sai Allah ya ce ai ga ci kashin ayan inna Allah tabbas dahir babu ko shakka Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai wa min haythu kharajta yace to inda ka fito fa walli wajhaka shatr al masjid al haram <coughs> saboda shari'ar musulunci ba tana magana ne akan mutanen da ke cikin ka'aba kadai ko masalla ko makka ko kan tsibirin laraba a'a tana magana ne da musulmai duk inda suke yasa sai aka ce in wanda ya zama yana cikin ka'aba ya fuskanci zatin ka'aba wanda yake cikin makka ya fuskanci masallacin ka'aba harami to wanda su kadai ne musulmai aka ce a'a musulmai za su yadu duniya baki daya to ya za su yi ka ce fa walli wajhaka shatral masjidil haram ka fuskanci jihar masallacin masjidil haram wa innahu lil haqqu min rabbika yace ai gaskiya ne daga ubangijinka wa mallahu bi ghafirin amma ta'maluna Allah yana sane da abin da kuke aikatawa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al masjid al harami wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu duk inda kuka fito duk inda za ku kasance sai ku fuskanci jihar ka'aba jihar ka'aba to jihar masallacin baitul haram kenan to alqiblan musulmai kenan li ya kuna linnasi alaikum hujja saboda kar yahudawa da nasara zo suna jayayya da ku illa allazina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci a cikin su amma masu adalci a cikin su sun karanta a cikin attaura cewa Allah zai aiko manzon Allah na karshe zai amfani da alkibla biyu zai fuskanci baitul maqdis sa'annan zai zo fuskanci al-ka'aba saboda sun san ka'aba ita ce alqiblar kakansa annabi ibrahima wa iz yarfau ibrahim alqawaida min albayt isma'il alaysa kazalik sun san da haka sai masu adalci a cikinsu su ba sa musun wannan sun san da haka sai dai azzalimai a cikin su illa alladhina zalamu minhum to waɗanda suka zalunci a cikin su ya za a yi za su yi muna barazana za su tayar muna hankali za su firgitar da mu aka ce fala takhshawhum kada ku ji tsoron su kada ka ji tsoron kowa wakhshawni ku tsorace ni ku ji tsoron Allah madawakin sarki wa li'utimma ni'mati alaikum saboda na cika ni'imata a kanku na aiko muku manzon Allah na sauka muku da alkur'ani na baku addinin musulunci da imani da komai da komai baki ɗaya rasulan wani manzo mai albarka mai daraja mai ɗaukaka minkum daga gare ku a cikin ku aka aiko shi yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu alkur'ani da sunna alkur'ani alkitab wa sunna wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku daga barin shirka da sabon Allah da bid'o'i da duk wani abin da bai dace da addinin musulunci ba wa yuallimukum kitaba ya karantar da ku ya sanar da ku ya ilmantar da ku alkitaba alkur'ani wal hikmata da sunna wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna kuma ya sanar da ku abinda baku sani ba ne saboda haka ku ambace ni ku yi min biyayya azkurukum zan ambace ku ku tuna da ni zan tuna da ku washkuru ku gode mini wala takfurun kada ku mutunci me ina ma'anar shukur a shukur shine godiya a gode ma Allah madaukakin sarki la in shakartum la azidannakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana so in yayi ma bawa ni'ima a ga alaman ni'iman tare da bawa Allah ya bada taka da ilimi a ga alama Allah ya bada taka da dukiya a ga alama Allah ya bada taka da mulki a ga alaman a jikinka ba tare da an yi alfahari ba shine wa amma bi ni'mati rabbika wa haddis ashkur shine ka bayyana ni'iman da Allah ya baka za a ce shakarati dabbatu dabba ta gode ta yi godiya abincin da aka bata ta ci sai fito jikinta ga ta ta yi kiba ta yi mulki shine shakarati dabbatu kenan haka kai ma dan adam musulmi ake son ka gode ma Allah madaukakin sarki in yi ma ni'ima aga ka sa riga mai kyau ka sa takalmi mai kyau wa'annan duk ba su cikin girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke da kwatankwacin jankiya shi na girman kai ba zai shiga aljanna ba to sai hankalin sahabbai ya tashi sai wani ya tuna shi yana da wa'ansu tabi'o'i da yake yi ko zai zama cikin girman kai ne sai ta ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yana son ya sa takalmi mai kyau takalmi sai fi na kowa kyau sai manzo Allah ce inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal wan Allah mai kyau ne yana son kyau ba wannan ne girman kai ba wani kuma yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yakan tara yakan yakan yi abinci ya tara abokansa a zo a ci abinci a ji daɗi a yi raha a yi murna a gode ma Allah ko yana cikin girman kai sai manzo Allah ce wannan ba cikin girman ba cikin girman kai sai suka ce to ya manzo Allah wai me girman kai sai manzo Allah ce girman kai shine kin gaskiya da raina mutane shi yasa Allah madaukin sarki ya maka ni'ima ka ka sa riga mai kyau ka sa hula mai kyau ka sa takalmi mai kyau ka zauna waje mai kyau ka yi kaza mai kyau komai ka yi shi mai kyau don ka nuna cewa Allah madaukakin sarki ya yalwata maka ya wasa'a maka ya yi maka ni'ima to ka gode kenan ku gode min wala takfuruni kada ku kafirce min kada ku butulce min kenan ashe in Allah baka ni'ima ka boye baka bar an gani ba ba a san Allah shi ya sani saboda riwayar muslim inna Allah idza an'ama ala abdin yuridu an yura atharu ni'amihi alaihi Allah in yayi bawa ni'ima yana son a gani ba an yara ba fa ba Allah ya gani ba Allah ya sani ya gani yana sani wai baka Allah ne baka yana so an yura a ga alaman ni'imar tare da kai an fahimta to shine ya zama tsakanin bayyana ni'ima da girman kai da alfahari shine ake son kyakkyawar niyya ta bambanta wannan an fahimta iqra يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا لمن يقول الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن آيوي سنة تربية تدمو bala'i ko masifa بلائكو مسيفة تسامو sababin wannan kuwa da aka je yakin badar ne ko uhud sai aka kakkashe wa'insu mutane a cikin akwai mutanen lansarawa da muhajiruna sai suna cewa to ai sun mutu sun mutu to shine aka ce a a ba mutuwa suka yi ba suna nan wajen ubangijin su rayayyu amma rayuwa ta barzahiyya wacce take ba za ka iya gano hakikanin irin wannan rayuwar ba sai Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani da Allah da manzannansa da littattafansa da ranar lahira suka yi imani da duk abubuwan da imani ya kunsa al-imanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi na khabirni anil iman qala al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sune rukunnan imani kenan an tu'mina billahi wa mala'ikatihi kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da annabawansa da manzannansa wa an tu'mina bil qadari wa sharrihi to in kai wannan shine imani su waɗanda suka yi imani da waɗannan abubuwa su ake kira duk ko ina suke a cikin yahudawa ne suka karbi wannan abin sun canza sun zama musulmai kenan nasara ne suka karbi wannan abin sun zama muminai kenan musulmai ne fari ne baki ne babba ne karami ne mace ce ko namiji ne Allah yana kira ya ayyuhal ladzina amanu Abla da Mas'ud ya ce in ka ji Allah yana kira ka ba da aron kunninka alkhairi ne za a baka ko wani sharri ne za a nuna maka ka kauci. Allah ke kira yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah imani kuma shi yana ɓoye ne akasin musulunci musulunci shi bayyana yake imani a zuciya yake musulunci kuma fili yake shi yasa zaka iya mutum shaida da musulunci amma ba za ka iya masa shaida da imani ba me ake son a fada ma muminai waɗanda suka yi imani zaka ce ista'inu ku nemi taimako a cikin me a cikin biyan bukatunku a rayuwarku a har abar duniyar nan karbu da duniyar nan Allah ce ku nemi taimako bi sabri was salati da hakuri da saboda rayuwar nan da kake ganin ta ba wanda ya taba shigowa cikin ta ya fita lafiya sawa annabawa ne manzannai ne sahabbai eh, salihan bayi ne ma'ana fasikai ne azzalimai ne ja'irai ne duk wanda ya fito duniyan nan har ya gama rayuwarsa iya cikin duniyan nan shekara ɗari ne shekara dubu ne ko menene sai ya harhadu da akasi sai ka samu wani abin ka rasa wani abin ka ga wani abin wani abin ya maka wahala wani abin ya ma sauki wani abin ya maka wahala saboda kai ma da kake ganin ka dan adam ko aljani ko wane ne kai ma ɗaya ne cikin halittar da Allah ya yi ɗaya ne cikin halittar da Allah ya yi ba kai ne halittar Allah duka ba kai ma Allah ne halicce ka ba kai ne ka halicci kanka ba balle ka nuna yadda abin ka zai tafi ba shi yasa Allah yana da ikon ya tsara rayuwar nan tun daga ran da ya halicce ta har daga ran da zai nade ta a koma ranar lahira shi yasa da ake so ista'inu ku nemi taimako a wajen Allah bisabri da hakuri ina mana as-sabr in aka ce mutum yayi hakuri ma'ana wani abu ya bata mishi kenan ya rasa wani abu kenan mutum ya kawo zuma ya sama baki sannan ya ce hakuri a'a sai ya zo ya bata maka ya san ranka ya bata ce to yi hakuri amma ya zo ga naira dubu goma kuma a ce hakuri shi da ce ka yi godiya ba haka bane ba amma ka rasa sai a ce kai hakuri saboda hakuri yana da yana da daci yana da wahala hakuri din iri biyu ne kai hakuri a cikin bin Allah saboda abubuwa na bin Allah din nan suna da nauyi taklifanci kenan haka ce an kallafa maka abu mana an dora ma nauyi kai hakuri a cikin bin Allah sa'an nan kuma ka hakuri a guje masabawa Allah wa'in abubuwa guda biyu sune suke da wahala bis sabri da hakuri was salati da sallah inna allaha ma'as sabirina Allah yana cikin masu yana tare da masu hakuri yana tare da masu hakuri saboda duk ayyukan da kai ana kirga maka lada amma hakuri ladan hakuri aka ce ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah madaukin sarki ce masu in kai sallah za baka lada kaza in kai azumi za baka lada kaza in kai haji ka bada zakka kai kaza za baka lada kaza amma masu hakuri aka ce tula musu ladan ake yi ba lissafi ana ɗebowa ne ana tila musu ana zuba musu ana kwararo musu lada ne saboda hakuri din nan yana da wahala hakuri hakuri din nan ne yake da wahala kuma dole sai ka yi shi al'umma baki ɗaya matsaloli suna shige musu duhu suna cewa ai kaza ai kaza ai kaza to me yasa wannan al'amurra ga zulmi halin da suke ciki an yi addu'a masallacin makka Allah a ce amerika masallacin madina Allah a ce su masallacin baitul maqdis Allah a ce su ko ina ana ta addu'a amma har yanzu gashi su ne suke ta abin da suka ga dama to me yasa haka me ce hikimar da ke cikin wannan za a ce maka ai kai gaggawa ne waɗannan mutane da kake son Allah ya halaka su kai ka halice su abin da kake so kenan ya dace da shari'ar Allah ko bai dace ba in bai dace ba sai ka bari in ya dace abin da ake so ka ci gaba da addu'a din nan saboda Allah madaukin sarki da ya halice su ya saka musu ranan farawa da ranan karewa daga ranan farawa zuwa ranan karewa akwai abin da sai sun yi su sun gama kai da bai mai yiwa ko limamin makka addu'a sananne ne Allah ya karba limamin madina addu'a sananne ne Allah ya karba amma annabi Musa da annabi Haruna manzannin annabawa ne na Allah Allah ya karbi addu'ansu da suka ce Allah ya halakar da fir'auna tunda ba su suka halicci fir'aunan nan ba Allah ne ya halicce shi kuma Allah ne ya halicce shi ya saka masa ranar da za a haife shi da ranar da zai mutu tsakanin ranar haihuwa da zuwa ranar mutuwa shekara dubu ne shekara ɗari ne shekara nawa ne akwai abubuwan da Allah ya zai kadarta ya kaddara sai ka yi su sai ya yi su sai na yi su sai Amerika ta yi su sai kowa ya yi su yasa ka da kake yi din nan in Allah ya karba ba lallai ne maka abin lokacin da kake so ba ma'ana an saba ka'idodi sunnoni na Allah madaukin sarki kenan annabi Musa da annabi Haruna suka roki Allah ya halakar da Fir'auna sai Allah dan a kwantar musu da hankali qad ujibat da'awatukuma tabbas qad بالتحقيق Allah ne ya faɗi wannan magana ujibat da'awatukuma an karbi addu'anku ko biyu annabawa guda biyu fastaqima ku dai ku miƙe akan hanya ku tafi an karbi addu'an ku za a yi muku abin da kuka nema din nan amma kar ku sa min lokaci ne Allah ni na halice ku ni na halice su kada ku sa min lokaci kada ku tilasta min kada ku ce ga yadda kuke so ga inda kuke so ga lokacin da kuke so na karbi addu'an ku zai muku abin da kuke so amma ku yi hakuri fastaqima wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamuna ba zai yiwu ba a ce shekara goma shekara ashirin shekara talatin cikin azumi lailatul qadari ne mene duk ana ta addu'a Allah ya halakar da kaza Allah ya kaza Allah ya kaza ba yadda za a ce babu wani bawan Allah da ya ce amin akwai bayan Allah da suke amin suka yi addu'a Allah ya karbi addu'a Allah ba zai bar addu'a ta tafi a banza ba amma yaushe kake son a halakar da su yaushe Allah yaushe Allah ya ce zai Allah zai halakar da su yaushe kai kake so a halakar maka da su yaushe Allah ya sa zai halakar da su to dole kai ma kai ma Allah hakuri ka bar mashi lokacin da ya saka saboda me ba ka da ikon ba ka da karfin da za ka tallafa ma rayuwar nan ta tafi maka kai ta maka amfani waɗanda suke da karfin su kera maka jirgin sama su kera maka kaza su kera maka kaza kace kuma a halakar da su sai aka halakar da su a yau Najeriya musulman Najeriya za su iya daukar nauyi wannan kasashen laraba za su dauka nauyin wannan in Allah ya halakar da wanda kake fada din sai dai wata kasan kuma ta arna ita ma ta dauki jagoranci don take da karfin yin wannan kai baka da karfin yin wannan tukunna to shi yasa kai dai ka roki Allah farko ma tukunna ka duba addu'an da kake ya dace a shar'anci ko bai dace ba in ya dace gaban ka gadi kai dai kai tai kullum kai tai addu'a ibada ce Allah na baka lada kuma Allah ya karbi addu'arka akwai ranan da Allah zai bayyana wannan abin amma ka ce kai lokacin da kake so a yi maka ba lalle bane ba ma'ana kai kana din ka doka tilas ka yi ma Allah tilas kenan ko inna Allah ma wala taqulu liman fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'uruna addu'o'in ma da maganganun ya yana so kuma ya zama fitina ga musulunci dan yana so ya zama musulmai fitina yana so ya zama fitina kullum suna ta addu'a kullum kuma so ake kashewa to in ba an fito ba mutane wannan abubuwa karar ba sai ga mutum yana so ya rasa imani shi sai ga imani ya yi rauni sai ga mutum ya rasa ma to ya zai ya warware wa'annan matsaloli yadda matsalar take tafiya kenan qad ujibat da'watu kuma sai ka tuna akwai wanda ya fika yayi kuma Allah ya ce masa ya karba amma ba ran da yake so Allah ya ba sai ran da Allah yake so yayi an fahimta eh wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun kada ku faɗa kada ku faɗa game da waɗanda ake kashe su a cikin yakin tara addinin Allah ku ce ai waɗannan matattu ne an kashe su sun mutu bal a'a ahya'un walakin la tash'uruna a'a rayayyu ne suna cin arziki wajen Allah amma ku ba ku san wace irin rayuwa bace ba rayuwa ce barzakhiya iya abinda ka sani kai dan adam ko aljani rayuwar duniya da kake ciki ba haka bane ba Ka ga rayuwar da ake ciki ka tafi ka dawo ka yi gini ka tashi ka zauna ka je ka dawo ka ci ka kwanta ka yi bacci ka tashi wa'annan abubuwa a aje ai sana'a ai kasuwanci ai menene ai karatu abubuwan da ka sani kenan rayuwar duniya akwai rayuwar da ka taba yin ta amma baka san yadda take ba mutum tun daga ran da aka saka digon maniyi a cikin mahaifa aka ɗauki cikin ɗa zai wata tara yana wata hudu an busa masa rai yana rayu ko baya rayuwa yana ci yana sha ya yunkura ya juya yana motsi a cikin ciki rayuwa ci kamila rayuwa hayatin kamila ba ka bane ba rayuwa bace ba to tun daga ran da ka fito duniya ka taba tuna irin wannan rayuwar da kai a cikin cikin mahaifiyarka ya yake ya take ka taba kai kai rayuwar yanzu ka yi sanin me ya take waye zai iya tuna wata rana da yake cikin cikin mahaifiyarsa yana rai yana raye ga yadda rayuwar take ba rayuwa bace ba rayuwa ce kuma kayi ta amma kuma baka sayar da take ba haka wannan rayuwa da muke ciki kana barin ta kana hayatul barzakhiya ka manta da ita kenan to wannan hayatul barzakhiya din kai baka sayar da take ba to shi yasa Allah barkin sarki ce kada ku dauka waɗanda aka shi yakin badar ko uhu ko menene da menene duk shahidai waɗanda Allah ba su shahada a cikin yaki ta da addinin Allah kada ku dauka cewa wai mutuwa haka kenan sai sun tafi kenan haka a Allah barkin sarki ce a'a bal ahya'un rayayyu suke hayatan barzakhiyatan la ta'rifu kayfiyataha وعدم معرفة كيفيتها لا يدل على أنها غير واقعة غير واقعية رشن سنن كيفيا أبن بايا نونا cewa abin ba haka yake ba kowa ya san kana da hankali in an ce ma baka da hankali sai kai fushi kai kana da hankali to ya hankalinka yake ina yake ko kai ka san ka raye to yaya rayuwa take gudana a jikin ka sai dai kaga kana raye in kuma aka ci ran akwai rai a jikin ka ka san rai din nan kowa ya san rai din nan shine rayuwa in aka ci ra'i sai mutum ya fadi ya mutu kenan to yaya ran yake a ina yake a cikin jikinka ya yake rayuwa a cikin jikinka duk baka sani ba amma ka san yana nan to haka ake son kai imani cewa wannan rayuwar ta shuhada'i rayuwa ce tana nan Allah yana ba su arziki suna cin arziki sai dai kai ne baka san kaifiyar rayuwar ba Allah da ya halicci wannan rayuwar ya santa sa'an nan kuma sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wala nabluwannakum tilas wallahi lanabluwannakum duk haruffan taukidi su wala nabluwannakum nunu taukidi tsakila kenan yace wallahi za mu jarrabe ku yasa tun daga farko aka yi maka kandagarki aka yi ma alura aka yi ma rigakafi da alura wasta'inu bis sabri was salati ista'inu bis sabri was salati ba wanda ya taba zuwa duniyar nan yace shi cikin kwanciyar hankali yace har ya bar duniya ba wanda ya taba samun wannan saboda duk wanda ya san yanda da ke fito ko ɗaya ke fitowa daga cikin cikin mahaifiyarsa daga mahaifa duk wannan tsarin da aka fito da ɗan adam yana nuna cewa wannan duniya ka shiga gwagwarmaya kenan har ran da ka barta duk ɗa zai fito daga cikin mahaifiyarsa yana fitowa ne hannunsa na dunkule kuma yana mai yana kuka hannunsa na dunkule kuma yana kuka shi sa aka ce wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladatin dalilun alal hirsin allazi huwa jami'uhu wai wannan dunkule hannu da ya zai fito din nan dalili ne cewa ha maza ha mata ko me ake ciki ko sanyi ko zafi sai ya tara duniya sai ya zama dan kasuwa sai ya zama malami sai ya zama mai wa'azi sai ya zama dan siyasa sai ya samu mulki sai ya samu sai ya samu sai ya samu yana shigowa duniya kuma ya shigo wata rayuwa daban da bai taba sanin ta ba ya bar wancan rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa to tun daga nan ya fara gwagwarmaya sai ya yi kuka a bashi nono sai ya wata rana nonon babu sai ya zo ya girma a ce an hana ka nono a buda masa a bashi abinci a su shi kenan ya zo ya girma ya shiga gwagwarmaya kenan tun daga ran da ya bambanta tsakanin mai zaki da mara zaki yi mai kyau da mara kyau rigar na wadda ta fi kyau wannan ba ta da kyau tun daga rannan ya shiga gwagwarmaya har ran da zai bar duniya shi sai ya nemi mulki sai ya yi siyasa sai ya yi karatu sai ya yi menene sai ya yi wa'azi sai ya yi kasuwanci sai ya samu sai ya tara sai ya yi sai ya yi sai ya yi ba haka bane ba rana ɗaya bukatar su ta biya bata biya ba ya same ta yadda yake so ko bai same ta yadda yake so ba rana dai sai gaje ya mutu ya mutu kuma ya bude tafin hannunsa sai ce wa fi ha inda mamati alamatun ala fanzuruni qad kharajtu bila shay'in yace a lokacin da dan adam zai mutu zai bude hannunsa haka gashi ya mutu komansa ya saki yace lokacin da ya fito hannunsa na dunkule ai sai nayi kaza sai nayi kaza sai nayi kaza yana cikin sai yayi rana dai sai a ce ya mutu sai bude hannunsa shine sai aka ce bude hannun yana ce muku ala ku shaurara fanzuruni ku kalle ni gwagwarmayan da na yi shekara dubu na yi kaza na yi kaza zan yi kaza na samu na rasa da daɗi ba daɗi qad kharajtu gani nan na fita duniyan bila shay'in ba abinda zan tafi da shi a cikin kabarina a cikin abubuwan da na nema a duniya sai aiki na kadai ko yasa Allah madaukakin sarki ce wala nabluwannakum wallahi da duk bi kulli tawkidin wa ta'kidin wa tahqiqin lanabluwannakum wallahi za mu jarrabe ku jarraba shine Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da abin da ba shi da dadi abin da ranka baya so bi shay'in da wani abu min alkhawfi na tsoron makiya na tsoron abokan gaba na tsoron makocinka na tsoron kaza na tsoron kaza wannan abin da yake lazimi ne ma dan adam jarrabawa ce daga Allah wal ju'i bi shay'in min haufi da tsoro me zai zai faro za ta da fitina an kawo mana fitina da ta tashi nan sai ka ji an ce in gemun dan ka ya kama wuta da shafa mana ka ruwa in an tashi tashi hankali haka sai kana tunanin kada yazo Allahumma hawalaina wala alaina kada yazo unguwan mu kada yazo kasan mu kada yazo kusa da mu ai kaza kaza kaza wannan haufin. Allah ne ya jarrabe ka da shi Allah ne ya jarrabe ni da shi Allah ne ya jarrabe ta da shi Allah ne ya jarrabe su da shi Allah ne ya jarrabe kowa da shi da rantsuwa Allah ya wala nabluwannakum sarki ne kai dan siyasa ne kai shugaba ne kai soja ne dan sanda civilian ne menene da talaka ne ko malami ne ko wane ne gwargwadon darajar ka wajen Allah gwargwadon jarrabawan da Allah zai maka min al-khawfi na daga tsoro tsoro kar kudin kai kare tsoro kar za ya same ka tsoro kar wanda abinda kake so ka rasa tsoro kar wanda kake so ya samu kaza wal ju'i da yunwa yunwa duk inda aka kai ran da aka je aka ce an ba a samu damana mai damana yadda ake so ba hankali ya tashi kenan to ya za a yi da bana abinci zai tsada abinci zai kaza kaza ana nan a samu a samu damana Allah ya aiko tsuntsaye kuma zo su sanya abincin duk baki daya an samu damana damana ta kai abinci ya kuma sai ga tsuntsaye kuma sun zo suna dira gona sun canje duka kenan duk jarrabawa ce daga Allah duk da in baka ba su kuma me yin su amma za su zo lokacin da baka nan sun fi dubu suna sauka suna suna sauka suna gama sun sun halakar da gonan kuma sun tafi wal ju'i da yunwa wa naqsin min al amwali da rashin kuɗi kana da kuɗi ya zo ya rage ka sai sha ya kare ka sai abu ya kisa yiwa ka sai kaza ka yi kaza wannan ya zalunce ka wannan ya cuce ka ga abin da ya kamata ka biya ya zo ya yaudare ka ya karbi kuɗi da yawa kana sanin cewa ya yaudare ka sai ranka ya ɓace sai hankalin ka ya tashi duk hanyar da za a yi kuɗin ka ya ragu ko ka rasa kuɗi tare da cewa Allah madaukin sarki ya san irin yadda ta'allakar zuciyar dan adam yake da kuɗi to sai kuma Allah ya jarrabi dan adam duk kuɗin da zai zo maka shi ya zo maka da daɗi kuma shi ya zo maka da jarrabawa shi ya zo maka da daɗi in ka sai abin da kake so ka ci ka sai ka saka kuma shi ya zo maka da jarrabawa duk sa'an da ka rabu da kuɗi sai ranka ya ɓace in rai yayi dubu in ka rabu da kuɗi sai ranka ya ɓace wal anfusi da rayuka an kashe su wane wane ya mutu wane ya yi rashin lafiya wane ya karye wane ya samu hatsarin mota wane ya yi kaza samarati da amfanin gona wa bashir sabirina Allah madaukakin sarki zai iya cewa to ai za mu ki musu wannan abin haka mu kyale su haka a'a amma hikima ta Allah madaukakin sarki sai an jarrabe ka kowane ne kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi ka wajen Allah ya fi ka daraja ya fi ka kyau ya fi ka komai ya fi shine afdalul khalqi ajma'ina amma sai da Allah ya jarrabe shi wata rana ai wata biyu ana cin dabino a sha ruwa a kwanta to me yake je duniya kwana nawa za a yi kuma shine aka ce me kake so dutsen safa ya zama zinariya duke ya ce a'a so nake a kana son manzanci ne kadai yau ka ci ka gode ma Allah gobe ka rasa ka koma ga Allah ko ko a'a kana son manzanci ne kuma da mulki a bar wannan manya manyan duwatsun maka duk su zama duke ce a'a manzanci yau na ci na koshi na gode ma Allah gobe na rasa na sheka na koma ga Allah in ba haka ba sai a bashi fiye da Annabi Sulaimana sai a bashi fiye da Annabi Dawuda sai a bashi fiye da komai da kowa ce a'a ba wannan yake so ba wata rana a samu wata rana babu yar sama wata rana da akwai wata rana babu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin dare sai manzo Allah yunwa ta dame shi yunwa afdalul khalqi ajma'ina wanda in yace duk madina kowa ke da abinci kare kar ya fito da shi kowa zai fito da shi dan yunwa ta dame shi tun saboda malanta a wannan lokacin da da'awa da wa'azi ba fin karfi bane ba yaudara bane ba nuna mutane fin karfi bane ba zalunci bane a'a yadda kowa ke jin yunwa sai shi ma ya ji wata rana sai a jin yunwa har sai an dauki dutse an sa cikin ciki a dora akan ciki dan ji nauyi sa'annan a ji kamar mai sai ga manzo Allah ya fito da daddare yana fitowa yunwa ta fito da shi sai ga sayyidina Abubakar a'a a akramakallahu in nan ne sai a ce akramakallahu ba haka bane ba in a Kano suke ko sai ga sayyidina abakar ya fito sai manzo Allah sai ga sayyidina abakar lafiya yace wallahi yunwa ce ta fito da ni yace wallahi ni ma shi ita ta fito da ni za a ga za a sai ga Umar lafiya wallahi yunwa ce ta fito da ni mu ma ita ta fito da mu gidan baya zaunuwa yake zaunu gida baya zaunuwa sai da abinci yasa an aka ce ka daure ta gida wa qarra fi buyutukunna to shi bar kuma gida ya zama mata ya zame mata aljanna ga abinci kicin ga abinci waje kaza ga kaza kaza in ta zauna ta gaji tana shiga kicin sai ta kunna a imama wannan a toya wannan a yi kaza a ba yaro ya ci a ci to sai ga an yi an zauna gidan amma tana zaune zaman ya ishe ta baccin ya ishe ta kallo ya ishe ta ta shigo kicin kuma ko kananzir babu abinda za a imama babu abinda za a ba yaro a ci abinda za babu ya za ta ji rayuwar kadinta ya fita daga gidan iyayensu ya zo bari fiti wajen yaya ya zo wajen yaya ba ta da kwandala da za ta bashi kudin mota ba abincin da za ta bashi ya zai ci gida ba zai zaune ba fa sai da abinci a bude ruwa a dibi ruwa a sha ko ruwan sanyi ko ruwan fiye wata ko ruwan randa a ɗebi abinci a dima ba a ci a taba wannan a toya wannan a ji daɗi sai an saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hakuri dan yunwa ta kama ya kasa zama gida ya gagara yana fitowa ga sayyidina abubakar yana fitowa ga sayyidina umar a lokacin duk duniya har ana da kasa ba kamar ba sama da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar sayyidina umar to sai suka yi tunane to yaya za mu yi to bara mu je gidan abu ayyub al-ansari wani mutumin madina ne mai karamci ba a rasa abinci wajensa ba za a rasa dabara yar dabara da za a yi ba manzo Allah bai ce to ni na koma gida ku je ku ce ma abu ayyub al-ansari ya debo ki ma duk abinci gidansa ya debo ka a'a ya manzo Allah ce to mu je gidan Abu Ayyub al-Ansari mutumin kirki ne ba lansare ne ba a rasa wani abu a wajensa ba za a rasa wani abu a wajensa ba tunda ba mu ga ya fito tunda ba mu ga ya fito ba yana zaune gida mana gida yake kenan ko suka kama hanya tiriyan tiriyan salamu alaikum suna sallama kofar gida yana fitowa ya ga manzon Allah ga na Bakar ga na Umar yace duk duniya yau waye fi ni baki manya manya waye fi ni manyan baki a duniya yau kakar baki daya to lale ba bismillah a shigo mana ai ba sai mun cin yunwa ta kawo mu ba ko tunda an gamu dai mun fito da daddare ba ko ya zo maka ka ce mishi ke da aje a zauna ana ta hira ana ta hira yana ta hadiyar yawo yana yana hamma yana ta mai da menene sai ce a shiga garki duk babban dabba a kama suka ce a a a a kar a kama babban dabba komin kankantar ta a kawo a dan menene kwana nawa ne a dan korin yunwa sai a koma yunwa ita ce barazana ga tsoro ga ban tsoro yunwa barazana ce da ita amma ko ba abin da ya fi rauni duk zafin yunwa ka kawo busasshiyar gurasa ka zo ba cikin ruwa kasa sai ta yi mai sai busasshiyar gurasa sai ta kore yunwa ko lallai sai naman kaza ko lallai sai kaza kaza a'a busasshiyar gurasa in aka ci aka sha ruwa an kore yunwa kenan ce a je a kamo a shiga garke sa duk abin da aka kamo kawo ga manzo Allah manyan baki kenan me za a me za a kawo musu ba ya zama na an yi an dan kamanta sai manzo Allah ce a matan a a yi hankali kar a kamo iyayen garke. kar a kawo uban garke ko uwar garke babban garke duk abin da aka samu komin kankanta aka nan da nan aka je aka shirya abinci aka zo aka ci to da aka ci aka gama kuma fa sai aka kama aka sallame shi bai dai san abin da ya fito da su ba amma dama an san mai karamci ne mai karamci kuwa za ga wayannan manyan baki ko sun koshi ai ka kawo musu ma don ka samu albarka ko to balle ma a boye ake sai an tona asiri sai ka tona musu asiri sai sun tona asirin kansu shikenan yadda aka yi kenan to mahallu shahid shine manzon Allah kenan da sayyidina abubakar da sayyidina umar su ne fiyayyen su ne suka fi kowa har ana da kasa to ga halin da suka samu kansu sun samu kansu wata rana a cikin yanwa shine wal ju'i ko wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarati sai aka ce wa bashir sabirin kaima masu hakuri albishir albishir da me cewa Allah ya tanadan musu alkhairi mai ɗimbin yawa ba rashi ne ya sa Allah ya saka su wannan ba Allah shi ke da abin bayarwa amma yadda ya ga dama kuma yau su kwana kenan ko yadda ya ga dama kuma su samu kansu kenan Allah yana da abin bayarwa kuma ba abin da zai da shi ba dan baya bukatar shi tun daga ran da Allah halicci duniya ake shan ruwa har zuwa yanzu ruwa kofi nawa aka sha ko lita nawa aka sha ƙwaryan Kano kadai da safe zuwa yamma ruwan da za a sha lita nawa za a sha balle ga duniya baki daya Allah shi ke da abin bayarwa sa'annan tun daga ran da Allah halici duniya ake cin abinci har yanzu abinci na nan sunan shi abinci kuma bai kare ba kuma babu alaman zai kare sai dai jarrabawar da Allah ke yi ya ba ku da yawa ya jarrabe ku ya ba ku kaɗan ya jarrabe ku to ya za a yi ku gode ma Allah madaukakin sarki ba wai Allah ya yi ruwa bane ba wai Allah ya rasa abin bayarwa bane Allah ba marowaci bane Allah baya ruwa Allah shine ke da karamci kuma yana da abin bayarwa Allah shine mai abin bayarwa amma hikima ilahiya hikima ta Allah madaukin sarki ita ce wata rana a yi muku da yawa a jarrabe ku ko za ku gode wata rana a yi baku kaɗan a jarrabe ku ko za ku gode to akan waɗannan matsalolin duk yadda za ku yi duk yadda shugabannin duk yadda za a yi kasan ku a wadatar ku a wadatar da ku da ruwa da abinci wata rana za ku samu wata rana za ku rasa jarrabawa jarabawa ce daga Allah duk dabaran da aka yi kuwa wa bashirin sabirina kai ma masu hakuri albishir su wanene ne masu hakuri allazina ismul mawsul kenan allazina wa'anda iza asabatuhum musiba in masifa ta same su tashin hankali wani ne ya mutu ko rashin lafiya Allah ya kiyaye ko hasara aka yi ta dukiya ko hasara aka yi ta menene ko ya rasa kujeransa ko ai zabe bai samu ya ci ba ko ai kaza duk ana ce da su masifa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nana Aisha suna zaune ba wai kyandar ba ba nefa ba menene fitila dai fitila dai wacce ka sani wanda ake yi ce a kibalbal ana ce fitilar ta mutu sai manzo Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dina na Aisha ce fitila fitila ma ko fitila a kibalbal ya mutu ita ma musifa ce sai manzo Allah ce ai duk abin da ya bata ma dan adam rai sunan shi musifa duk abin da ya bata ma rai sunan shi musifa allazina idza asabatu musiba musiba kenan ya taba ranka ko lafiyarka Allah ya kiyaye ko na danka ko matarka ko masoyinka ko dukiyarka ko dabbobin da ka tara ko motarka ko menene kana cikin tafiya da motarka sabuwa lafiya kana tafiya wanda yazo da zama ba ruwan su ba su da ka'idoji ko kiyakiya ko yan tasi ko yan kabu kabu sai zai buge maka mota ko ya buge ma gilashin mota sai ya zaka yi to kaji sai hakuri hankalinka zai tashi fiye da dai kana kallon shi kasa wannan bashi da kima bashi da mutunci da gangayyayi to amma da shi da baburin duka in an sayar da su za su gyara ma motarka ba za su gyara ma motarka to ya za ka yi hankalinka ya tashi shedan ya zo ya zuga ka to in ka dawo cikin hankalinka sai ka ce a'a motar nan shekara tun kwana nawa na sai wata nawa shekara nawa kuma tun da na fito gida har sai da na zo nan abin ya samu mukaddara shi Allah ne ya jarrabe ni je ka Allah kiyaye gaba kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jika Allah kiyaye gaba shi kenan ka gama da wannan matsalar kenan sai Allah ya musanya yaba fiye da wannan motar ya dan ma abin da ya fi wannan motar ko a hawa tare da cewa ba daidai bane a kyale suna yi wa'annan abubuwa masu babura din nan su shiga ko ina su wuce ko ina ba su da ka'idoji kamata a kafa musu doka a kare mutane dukiyarsu allazina idza asabatu musiba wa'anda in masifa ta same su qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu na Allah ne Allah ne ya halicce mu kuma wa inna ilaihi raji'una kuma gare shi za mu koma ba mu da inda muka fito sai wajen daga Allah kuma babu inda za mu koma sai daga Allah madaukakin sarki kana faɗar wannan ka gama da wannan masifar sai Allah ya musanya maka maimakon bakin ciki da tashin hankali sai Allah ya sanya ya ma ranka sannan kuma sai Allah ya ce maka me ya buge ma mota Allah ya kiyaye a buge mutum mota fa ba sa da daɗi mota mai kyau safiya lafiya a zo a buge wallahi tallahi ba dadi ne da shi ba ko ko kana da wannan zai fata maka wani abu ko ya karya maka wani abu ko ya ba duk su da daɗi to amma rashin daɗin nasu ya za ka yi ka ƙara makanka tashin hankali ko ko a'a ka sayan makanka sawo makanka alkhairi to shine sai Allah madaukin sirri ce abinda zaka ce ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah ya ce ula'ika wa'annan waɗannan wancananka waɗanda masifa ta same su tashin hankali bacin rai suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kalmomi guda biyu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim Allah zai maka salati zai ma addu'a zai sama albarka min rabbihim wa rahma da jin kai da tausayawa wa humul muhtaduna wa'annan su ne shiryayyu wanda Allah ya shiryar da su ko Allah zai shiryar da su wannan masifa da ta same ka sanadiyar fadar wa'annan kalmomi guda biyu ka shiga cikin wa'anda Allah zai musu asalati zai musu addu'a zai musu jin kai ula'ika alaihim salawatun mimman min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtaduna wa'annan garaba wa'annan abubuwa guda uku sune abinda zaka samu sanadiyar fadar cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una so ikra inna safa wal marwa فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الصفا والمروة من شعائر الله a lokacin da addinin musulunci ya zo aka farranta hajji sai aka ga akwai safa da marwa a ciki to su sahabai suna gani ai wannan ayyuka ne na lokacin jahiliya lokacin maguza lokacin jahiliya ma maguza aka suke ai saboda safa wani abu ne kaza marwa wani abu ne kaza ai to ya za a yi kuma sai suka ji yana musu nauyi kaza in suka yi wannan sun koma aikin jahiliya kenan da maguzanci sai Allah madaukakin sarki ce tabbas inna harfu tawkilin wa nasb inna safa wal marwata min sha'airillahi ku saki jikinku ku saki ranku sa'ayi tsakanin safa da marwa yana cikin ayyukan aikin hajji min sha'airillahi faman hajjal baita duk wanda ya nufi ɗakin ka'aba yayi hajji aw i'tamara ko yayi umra fala junaha alaihi ay yatawafa bihima ba na yaje sa ayi tsakanin safa da marwa wa man a khairan fa inna allaha shakirun alim me bambanci tsakanin aikin haji da aikin umra aikin umra kana sauka ɗakin ka'aba ka je kai tsawafi ka je kai sallah ka je kai sa'i safa da marwa kai zishiye ko kai haski ka gama aikin haji kenan aikin umra kenan amma aikin haji fa to shine yake da aiki zaka je kai wannan sa'ayi tawafin zaka yi tawafin kudumi ka je kai eh, kai sallah in makama ibrahima ka je kai sa'ayi sa'annan ka jira yawmut tarwiya aje a kwana mina aje a kwana sa'annan kashi gari aje a wuni a arafa rana na faduwa a kama hanya ko muzdalifa ranar sallah kenan a je jifa a zo a yi tsawafi a je a mai sa'ayi ya yi sa'ayi sa'an nan a sake koma to wannan shine aikin haji sai ka yi tawafil kudumi sa'an nan tawafil ifada sa'an nan tawafil wada'i to shine yake yana da fadi yana da yawa amma umra in babu kowa a cikin makka awa ɗaya ka gama aikin umra awa ɗaya ka gama aikin umra to shine Allah madaukin sarki ce wa man a khairan fa inna Allah shakirun alim wanda ya aikin tatawu'i na alkhairi al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi man tatawwa khairan in kai tatawu'i kai aikin alkhairi in kai aikin hajji nafila in kai aikin umra nafila in ka ciyar azzakka ka zo kai aikin nafila ka zo ka bar nafila in kai sallah farilla ka zo kai nafila in kai duk abin da kai tatawu'i ma'ana abin tatawu'i ya sha bamban da abin da yake wajibi a kanka misali sallan azhar raka'a hudu ce sai kai raka'a hudu da ka gama sai ka tashi kuma ka kawo nafila tatawwa kamata kai tasawufi kenan sa'annan aiki sallar la'asar sa'annan magaruba sa'annan isha kowanne na da nafila ko kable gabanin sallar ko bayan sallar ko gabanin sallar da bayan sallar kowanne akwai nafila a ciki insha Allah ana ce da shi tasawufi ana ce da shi nafila kamar zakka zakka dukiyarka sai ka cire zakka da take wajiba a kanka ka bayar sa'annan kuma ka ɗebo kuɗi ka ba da zakka ka je ka taimaka wa mutane ka ba da sadaka ta lada ka je ka ciyar da mutane cikin azumi ka je ka sayi da bino ka bayar ka je ka sai ruwa ka bayar ka je ka ciyar kai abinci ka bayar ka je ka samu ka je bakin titi ka samu masu sai da koko ka ce ke wannan bokitin kokon ki nawa ne da ce naira kaza ne da suka yi da komai ke me sai nawa ne naira kaza ne ka ce gashi nan an baku ku raba saboda Allah ko ko gashi nan an biya ku a dauko a kai masallaci kaza a je a raba mutane kai tasawu'i kai aikin lada a san gaskiya a ɓoye ta ɗin nan fa ba shi da kyau ba shi da kyakkyawan sakamako wajen Allah madaukakin sarki Allah ya tsani wannan baki ɗaya Allah madaukakin sarki baicin sifa ta shirka babu abinda Allah ya tsana kaman zalunci to menene zalunci shine aje abu inda ba wajensa ba shine kai ta ta'addi cikin hakkin wani sai Allah ce innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati ku sani cewa waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na ayoyi bayyanannu waɗanda ba sa bukatan ma a yi ƙari a kansu in ana nufin yahudawa ne ko nasara in ana nufin yahudawa ne aka saukar da ayoyin da ke bayyana sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzancinsa yahudawa sun fi kowa sanin wannan amma shi su ɓoye saboda suna hasadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa suka karban addinin shi ba wai suna shakka ko kokonto cikin addini bane ko cikin sa bane je mun faɗa muku abinda Abdulsalam Abdullahi bin Salam ya faɗa ba haka bane ba sun fi kowa sani amma saboda hasada shi suka kika karba to innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati Walhuda da shari'a da Allah ya saukar shari'a kuma ita ce bin gaskiya bin littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da abinda manzo Allah ya kawo shine addinin musulunci kenan shine shari'a duk wata shari'a da ba cikin alkur'ani ko sunna aka ɗauko ta ba sunanta fata sunanta halaka sunanta hayaniya sunanta bata lokaci sunanta nadama da bacin rai karshenta insha Allah min ba'di ma bayyanahu lin-nasi bayan mun bayyana ma mutane ko yahudawa ko wane ne abinda ake so ka ɗauki lafazin ya shafi kowa kada ka ce abinda da ake tafsirin da ake da wani zalafin yahudu wani zalafi ya sauko a cikin an saukar da wannan aya ne a cikin yahudawa wannan an saukar ne a cikin nasara wani zalafi quraishi an sauko ne a cikin quraishawa to sai mutane su fahimci ai su ba su cikin wa'annan to an bi mana sababin nuzul kenan an manta shi kuma ka'ida a cikin usul a tafsir shine al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi to yanzu yahudawa sun tafi lokacin su ya wuce annabi Musa lokacin su ya wuce annabi Isa lokacin su ya wuce zamanin Quraysh lokacin su ya wuce to me amfanin kuma Allah ya kawo annan maganganu shi al'kurani yana nuna mana wasanni ake yi ne ina ma'anan a kawo su ana ana karantar da mu saboda abubuwan da suka yi na rashin kirki Allah ya kama su to ba dan sun zama farare ko bakake ko yahuda ko na a'a saboda sun saba ma Allah ne to ka'idan shi ka ce to ashe saba wa Allah shi ke sa Allah ya kama wa mutane to ashe al'umman nan ma mutanen kasa mutanen ko ina ne duk wanda ya saba ma Allah shi ma karshe Allah zai kama shi sai a kawo labarin su a ce su yi zalunci Allah ya kama su to zaluncin inda zaka ji layi ke ka ce ashe zalunci ne Allah ya tsana Allah baya so to ashe duk wanda zalunci Allah zai kama shi sun yi kaza yana da kyau Allah ya ya musu albarka ya ba su lada sai ka ce ashe abinda ake la'akari da shi aiki mai kyau ko mara kyau shi yasa ba ruwan kai da ya zama na Yahudawa aka saukar ma ko Nasara ko Quraishawa kai aka tace wannan abin aka zo aka nuna maka ga halin da suka samu kansu a cikin rayuwa suka saba ma Allah karshen su ya aka yi sun tsira sun kwaci kansu a wajen Allah ya kama su don haka duk wanda ya zalunci duk wanda ya saba ma Allah Allah zai kama shi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna Allah zai la'ance su mala'iku za su la'ance su bayan Allah duk nagari za su la'ance su to shikenan wannan hukunci a kansu kaɗai yake ko ya shafi duk wanda zai zo har tashin alkiyama sai ka ce ya shafi duk wanda zai zo har tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki ce illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba suka dawo suka bi Allah madaukakin sarki wa aslahu suka gyara aiki suka yi aikin kirki aiki kuma ba a siffata aiki duk baki ɗaya aikin addini baya ɗaukar siffan na aikin kirki ne sai ya dace mai da abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallama duk aikin da zaka yi na ibada in ba shi da tambarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ka da ikon da zaka ce mishi haza amalun salihun sai abin da yake da tambarin manzo Allah manzo Allah yayi ko yace ayi ko yaga an yi shiru bai ce komai ba to shine in kai ya zama aikin kirki kenan wa aslahu wa bayyanu suka bayyana abinda suka ɓoye ɗin na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ana magana cikin tafsiri ko cikin ilimi yahudawa sun bai sufa manzo Allah an ce shine kaza an ce zai kaza zai kaza zai kaza shi suke koyewa to kai ma yanzu kana karantarwa she ka bayyana ka bayyano da wa'annan matsala ai kai ka gama da su don sai da ka yarda da su to ka zama mumini to me za ka yi na bayanin sifofin manzo Allah ai manzo Allah mai hakuri ne ai manzo Allah mai afuwa ne ai manzo Allah mai kaza ne ai manzo Allah mai kaza ne kada ka boye wa'annan abubuwa don kai baka da hakuri kada ka boye wa'annan abubuwa don kai baka so kai karamci in ka ɓoye su kai ma ka shiga cikin waɗanda ke abin abinda Allah ya bayyana sai ka sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai manzo Allah mai hakuri ne to in ka bari ka dame su da surutu da magana ai manzo Allah mai hakuri ne ai manzo Allah yana hakuri ai masa kaza ya hakuri yawaita faɗar wannan magana kai ma zai sa ka ji kunya ka zo kuma gaban su kai ka nuna gazawan hakuri ya ce a ah, to ashe kai ma ba sunna kenan kake yi ga sifar manzo Allah kai ma ka batta to wannan nauyin da ya zai hau kanka zai fara yi maka seti kenan ai manzo Allah mai karamci ne ai manzon Allah mai kaza ne ai manzon Allah mai kaza ne kana yada wannan sifofin ana gani kana tallatawa kana yada sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga kai ma Allah yana maka muwafaka yana shiryar da kai a hankali kana bi to ni nace musu manzon Allah na da hakuri to dan wannan abin da yayi in ne fushi kuma ai duk za su gaggazawa hakuri na to me zai hana na yi hakuri kaga kai ma ka samu saiti kenan kai ma ka samu shari'a kenan ai manzon Allah yana da kaza ai manzon Allah yana da kaza ai manzon Allah yana da kaza to shikenan kana yi musu saiti kai ma kana yi maka kanka saiti an fahimci wannan tare da cewa ba za ka iya yin irin na manzon Allah ba fa amma ana son ka kamanta ko wa ula'i fa ula'ika atubu alaihim su zan karbi tubansu wa ana tawwabur rahim Allah madaukin sarki ce ana tawwabur rahim babu wani makhaluki da zai iya daga yatsa ya ce ana tawwabur rahim wannan sifa ce ta Allah madaukakin sarki yake banta da ita ar-rahim yasa duk inda kaga za a yi magana ana tawwabur rahim ana al-ghafurur rahim ana kaza ar-rahim ana kaza ar-rahim amma farko ka ce ar-rahman ar-rahim alhamd bismillahir rahman ar-rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم sifofin suke zuwa guda biyu amma inda za su zo sifa daya sai ka ji ana tawwabur rahim rahim kai kuma lokacin da sifofin suka zo guda biyu a cikin bismillahir rahmanir rahim a cikin fatiha alhamdulillahi rabbil alamin an bayyana maka wa'insu ka'idoji cikin arrahmanu da arrahim aka ce arrahman mai kyauta mai gamamman jin kai duniya da lahira da musulmi da kafiri duk Allah zai ba su a duniya wani kai in ma kafiri ya fi musulmi iya noma iya kwarewa cikin sana'a iya technology cikin komai da komai zai fi musulmi ma samu sai dai nashi babu albarka na musulmi kaɗan ne sai Allah ya sa albarka ba haka bane ba to amma duk sifar da za ta zo ana al-ghafurur rahim ana tawwabur rahim alal kaza rahim alal kaza sai aka ce arrahim me ke babbancin kai menene bambanci tsakanin arrahman da arrahim arrahman mai kyauta mai gamammen jin kai a duniya arrahim me ke babbancin kai a lahira ma'ana ranar lahira duk kan Allah madawakin sarki kafiri ba zai samu ko kwandala ba a ciki sai mumini shi ana tawwabur rahim kada ka taba tsammanin cewa zai shafi kafiri a'a sai yasa ka ce illal ladzina tabu illal ladzina tabu sai waɗanda suka tuba suka daina shirka suka daina kafirci suka daina sabon Allah suka daina bid'a suka daina boye gaskiya suka zo suka bayyana gaskiya ga yanda Allah ya ce ga abinda Allah ya faɗa ga yanda gaskiyan al'amarin yake in na boye muku ai da kuka da kaina ranar lahira Allah zai kama ni sai yasa ga yanda al'amarin yake ga yanda gaskiyan al'amarin yake to Allah ya karbi tuban mu da shedan ne ya rinjaye mu da shedan ne ya wadare mu saboda muna ganin za mu samu kuɗi ko za mu samu makami ko za mu shiga siyasa ko za mu samu kaza ko za mu samu ko kuma da muna tsoron almajiran mu ne kar mu faɗa musu gaskiya su watse su gudu to in suka gudu fa ai taron kuda kenan duk wanda zai so ka akan ƙarya ya zama taron kuda me taron kuda kuda kan me suke taruwa kan kazanta kuda kan kazanta suke taruwa da an kawo turare da an kawo kashi da an kawo shi su yi mai yesu gudu to wannan taron kuna kenan ake ce mishi saboda kana musu abin da ransu ke so shine za su zo ka shine za su zo wajenka shine za su menene da menene a'a ba abin da ake so ba kenan abin da ake so shine a hadu akan gaskiya a rabu akan gaskiya shine ana tawwabur rahim kenan ko innal ladina kafaru tabbas waɗanda suka kafirce eh haka ne ya bai zama تو ان الذين كفروا كرنتا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا lazina عنهم العذاب sani tabbas gahir lallai كفروا كسني تبس جاهر للي وإن suka mutu akan kafirci wa matu suka mutu wahum kuffarun ay halata kaunihim kafirina ula'ika waɗancananka waɗannan su alaihim la'anatullahi la'antan Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati mala'iku ta tabbata a kansu wan nasi ajma'ina kuma da dukkan mutanen kirki baki daya khalidina fiha za su dawwama a cikin wutan jahannama Allah ya kiyaye la yukhaffafu anhum al'azabu ba za a yi musu sassaucin azaba ba wala hum yunzaruna ba za a dakace su ba ba za a kalle su da kallo na alkhairi ba ba za a dakata musu ba to a ji wannan magana fa shike gaskata da cewa arrahman mai kyauta a duniya ya fi ka abinci ma mai ke ya fi ka lafiya amma arrahim mai ke babban jin kai Allah shine arrahmanu shine arrahim shine ra'ufun shine latifun shine duk baki daya amma ka ji abin da zai maka farai ulaika alaihim la'anatullahi la'antar Allah tsinuwa ta Allah Nesa nesatawa daga barin jin kan Allah wal mala'ikati dukkan mala'iku da ba wanda ya san adadin su sai Allah sun la'ance su wan nasi ajma'ina dukkan mutane kuma na kwarai sun la'ance su sun tsine musu khalidina fiha za su dawwama a cikin wuta kuma aka ce la yukhaffafu anhum azab ba za a yi musu ma sassaucin azaba ba wani irin wani wace irin sifa kenan ba za a yi musu sassaucin azaban ba haka za a ta gana musu azaba bila adadi shi sa aka ce ar duniya kenan arrahim mai ke babban jin kai ma'ana jin kai na Allah da tausayi na Allah duk ranar lahira kan mumina yake kafirai ko ɗaya ba za su samu ba don ga abin da Allah ya faɗa kenan khalidina fiha la yukhafafu anhum azabu wa la hum yunzaruna iqra wa ilahum ilahun wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki kenan wa'annan sun bi kaza wannan sun bautata ma kaza wannan sun yi shirka kaza wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da hukunci ce wa ilahukum ilahun wahidun al-ilahu al-ma'budu bi haqqin ay ma'budukum bi haqqin ma'budun wahid wa ilahukum ku sani cewa Allah da zaɓin wanda ya cancanci ku bautata masa shi kadai ilahun wahidun Allah ne guda ɗaya wahdahu la sharika lahu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya la ilaha illa huwa ai la ma'abuda la ma'abuda bi haqqin illa huwa babu wanda ya cancanta a bautata masa ba wanda za a bautata ma a bisa cancanta sai shi kadai akan babu wanda za a bautatawa a bisa cancanta sai shi kadai zai fitar da duk wani wanda aka bautatawa baya nuna cewa ba ba a bautata ma kowa ba a'a shine kadai in aka bautata masa an bautata masa a bisa cancanta ya cancanci a bautata masa saboda abubuwan da ke tafi baya saboda abubuwan da suka gabata amma duk wani wanda aka bautata masa bai cancanci a bautata masa ba kai ma da kake bautata masa rashin hankali ne yasa kake bautata masa saboda me saboda mecece bauta mecece ibada ibada i kar ka yi kaza in ka yi kaza zan baka kaza in ka yi kaza zan saka maka da kaza to duk wani abin da ake bautata ma da rana da wuta da mala'iku da manzannai da gumakai da duk waɗanda ake ma yaushe gunki ya taba cewa ku bautata min duk masu bautata ma gumakai ba radda ba za su iya tabbatar ma da cewa gunkin nan da suke bauta ma shi gashi yace su bautata mishi ba za a taba samun wannan ba na biyu wanda zai ce ka bautata masa zai kawo maka abinda za ka bautata maka bautata masa ya sa maka tsari ya jera maka tsari ya ginda maka sharuɗai yaushe gumakai suka taba yin wannan sa'an nan wanda kake bautawa kana bautata masa ne saboda in ka saba masa zai kama ka in ka bi shi zai sa ka aljanna zai ma sa kayya yaushe gumakai suka taba ce suke mallakan wannan su da ba sa mallakan kansu sa'an nan wanda za ka bauta mashi din nan shi ya halicce ka to guma kai yaushe su suka halicce ku ba su halicce ku ba amma saboda karancin hankali da duk sa'an da ɗan adam ya rabu da gaskiya to dab gara dabba ma da shi yace la ilaha illa huwa arrahmanu mai gamamman jin kai mai kyauta a duniya ya baiwa musulmi da kafirai mumini da munafiki saboda duniya da Allah ya halicce ta ya halice abin da ke ciki Allah ya halicci dabbobi ne da dan adam dan su rayu a doron kasa tunda Allah ya halicce ka ne don ka rayu shekaru kaza to babu alaka da ka bauta ma Allah ko karka bauta ma Allah Allah zai baka abin da zai sa ka rayu din nan rayuwa ba ta yiwa sai da ci da sha Allah zai baka ci da sha da sanyi da zafi da iska da menene ko da baka bauta masa masa ko da ka kafirce masa duniya ba komai bace a wajen Allah madaukin sarki har a wajen bayin Allah na gari kai sa manzo Allah ce law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin ma sakal kafira min asharbata ma'i wai da a ce duniya tana da darajar fiffikin sauro a wajen Allah da da Allah bai ba kafiri ko da kofi ɗaya na ruwa ya sha ba saboda ana son duniya amma duniya ba kowa bace yasa kowa ya kowa yazo ya abinda zai ya tafiya batta to ranar lahira kuma fa arrahim me ke babban jin kai tausayi da jin kai da lutufi na Allah madaukin sarki ranar lahira sai mu'minai kadai sa'annan sai Allah madaukin sarki ce da na ce muku ni ne kadai na cancanta ku bauta min din nan ba fa da haka ne ba haka kawai akwai hujjoji akwai dalilai na hankali na nassoshi da komai da komai sai ce inna fi khalqi samawati wal ard a cikin halittar sammai da kasai waqtilafil layli wan nahari da sassabawan dare da rana wal fulki allati tajri fil bahri da jirgin ruwa da ke kai kawo ya ɗebo ruwa daga turai ya kawo afirka ya ɗebi kaza daga afirka ya kai kaza in ba cikin jirgin ruwa ba wannan abin ba zai taɓa yiwuwa ba bima fa'un nas wa ma min as sama'i min ma'i da abin da Allah yake saukarwa daga sama na ruwa fa ahya bihi al da ba'da mautiha aka rayar da kasa bayan ta bushe ta zamo abinci ba ba zai fita ba wa batsa fiha min kulli dabbati da kuma Allah ya yada duk dabbobi a cikin doron kasa wa tasrifir riyahi da sarrafa iska da Allah ke yi a kawo gabas ya taho yamma a kawo mai sanyi a kawo mai zafi mai ɗumi a kawo wanda zai sa kaza a kawo iska da za ta ɗauki a butikin furanni ta je ta saka a nan a samu ai barbara kenan a samu kaza ya faru banda Allah zai iya wannan والصحاب المسخر بين السماء samai wal arzi da girgijen da aka hore tsakanin sama da kasa girgije yazo Allah ya saukar da ruwa kaza yazo Allah ya kawo rana Allah ya kawo iska Allah ya kawo taurari Allah duk baki daya la ayatin liqaumin ya'qiluna akwai alamomi akwai alamomi ayoyi da ke tabbatar da kadaitakan Allah madaukakin sarki amma gawa sai masu hankali to sai mu dawo mu kuma mu gani inna fi khalqi samawati wal ardi halittar sama da kasa duk hankalin dan adam ya kasa fahimtar yaya saman nan wannan rumfa ke tsaye duk iya kwakwalwar dan adam da tunaninsa a rumfa ba za ta tsaya ba sai an sa mata umurai su rike ta ko a sa mata igiya daga sama a rike ta wannan sama da kake gani iya ganin ka haka mutu da me aka rike ta wal ardi wannan doron kasa da aka shimfiɗa maka da Allah madaukakin sarki ya so ya ma azaba sai bare zama tuddai ne ba shimfiɗaɗɗiyar kasa da za ka yi noma ka ci ka gina gida ka zauna ka hau mota ka je ka dawo ba sai a duka tuddai ne ko rami ka tashi daga nan zuwa ka buga sai ka yi su kwana uku baka kai ba ka hau ka sauko ka hau ka sauko kafin ka inda zaka amma Allah sai Allah ya shimfiɗa ta ya horar da ita al'umma su fa'idantu da ita samawati wal ardi lafin ikhtilafil wannan hari nahari da aka haife ka kake ganin lokacin dare na kai sai ya zo lokacin shi na gamawa sai rana ta zo ba su taba sabawa ba kuma da dare da rana din da sama da kasa din dare da ke zuwa ka ji sanyi ka je ka kwanta ka yi bacci ka wanke duk gajiyar da kai da rana kana ka gama huta gari ya waye rana ta fito kuma ka tashi da kazar-kazar da sabon karfi ka je neman abinci banda Allah waye kai ka tsara ma kanka wannan wani injiniya ya zo tsara maka wannan shi yasa aka ce innal jadidaini idza ya ala jadidin ya hulul bila innal jadidaini yace sababbin abubuwa guda biyu in ba yi la'akari da su ba sai su kai ka su baro wai dare da rana kullun sababbi ne ba sa tsufa in kana kallon su ba yi la'akari ba sai su kai ka su baro sai kai ka su fa ka mutu ba kai wani aikin kirki ba yasa a karka kula da su karka damu da su haka aka halicce su haka za su zo lokacin dare ya zo lokacin rana ba haka bane ba gashi rana ta kusa faduwa dare na zuwa ba wanda zai iya zama sai ya nemi fitila ya kunna wannan ya kunna a ci balbal wannan kyandar wannan ya kunna fitila wannan ya kunna kaza wannan ya tashi inji wannan ne fata aga za masa duk ba ke za mu zama cikin duhu ne ba za mu taba iya zama cikin duhu ba to ana cikin haka shi shikenan sai gari ya waye gari ya waye rana ta fito kuma kowa sai tashi je kashe fitilan da ya kunna saboda ga rana ta zo yanzu wannan abin ba shi da amfani ya zama rashin hankali ba haka bane ba to wannan ranar kana cikin ta da kawo maka ka samu rana zafin rana ka samu vitamin kaza ka samu vitamin kaza ka samu kaza ka je kai sana'a ka je kai karatu ka je kai nemi abinci baki da har zuwa yamma kuma ka gaji sai ka zo kuma da Allah ya bar ranar ta ci gaba ba za ka taba huta ba sai ka fadi ka mutu sai Allah ya kawo ya rufe duhun dare sai ka ba abin da za ka yi sai ka kwanta ka yi bacci awa goma sha biyu ko awa goma ko takwas ko bakwai kan gari ya waye kuma wahalar ranar ɗin da kai ka samu haka za ka yi ta yi iya shekarun ka shekara ɗari ne ɗari da ashirin ne ɗari da hamsin ne haka za a yi ta zuwa ko ai ba lissafi da kasa kasa ko zai a yi ta yi ɗari daga ɗari ake fara lissafi ko banda Allah wa ya shirya maka wannan dare din nan an halice shi ne saboda kai amfaninka rana din nan an halice ta ne don amfanin ka saboda me saboda ka kadaita Allah kadai cikin ibada wal fulkin lati tajri fil bahri ka kalli jirgin ruwa yana kan ruwa banda iko Allah ya ɗebo duniya duk ba gari guda yake kan ruwa yana tafiya banda Allah wa yake rike da shi dutse karamin dutse in ka sake sai fada ina kana sake karamin dutse sai nutse a cikin ruwa amma ga gari guda akan ruwa ya ɗebo komai yana tafiya zai ɗauko daga wannan duniya ya kawo wancan duniya saboda abin da ya ɗauko daga wancan duniya ya kawo nan ba su da shi shi kuma ba yadda za a yi su same shi sai da wannan hanya banda Allah wa yake kore horewa yana cikin tafiya Allah ya janye ruwa sai me ya faru ma'ana rayuwa take yiwuwa kenan ko fil bahri bima yanfaqun nasa da abin da ke ma mutane amfani wa ma anzalallahu minas sama'i da ruwan da Allah ke kwararowa daga sama a samu abinci a samu kwanciyar hankali a samu ruwan sha fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin Allah maraukin sarki ya yada dabbobi baki ɗaya a cikin duniyan nan da kake kallo dabbobin akwai wanda kai da kanka ka hange shi sai ka kama ka canza hanya ba za ka akwai dabban da zaka je ka bada kuɗi ka sauka ka yanka dabbobi Allah ya halice su da jini da jini a jika suna jin zafi suna jin komai amma Allah halice su ne don amfanin kanka shi yasa sai ka dauki naira ɗari biyar ko naira dubu ka je ka sau kaza da ranta ko ka sau tunkiya ko rago da ranshi ka zo bismillahi Allahu akbar ka raba shi da ranshi an halicce shi ne don wannan daga yau ya gama kenan ya tafi ka je ka gasa ka soya ka ci kai ka ji daɗi an halicce shi ne don kai babu dabban da za a an halicce ta don a gasa ta a ci ka zo za ka yanka kaza ta ce a'a ba za ta yi ba a'a kai ka raba kazan dabban da ranta don kai jin daɗin ka saboda me wannan dabban an halice ka ne don kai kai amfani da ita kai kuma ka halice ka don ka bauta wa Allah sai aka same ka wani abu ya sha ma gaba ka kasa samun damar bauta wa Allah da kai da dabba waye yafi yin daidai kenan وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون جعلنا الله من القوم الذين يعقلون اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم